Islam Islam tsohon kina nan? Eh, yana nan yana cikin To da Allah ce mai ganin nan ji. A Islam waye? ka ne wanda ka ce yana da warin baki. Kambu. Yeah! Yeah! Yeah! <laughs> In na tura min da kuɗin ko, to ga mai dirbili zai zo ya ɗauka a wurin da kai miki. Ah, ga wani kwastoma ne, ya ji daɗin awara kenan. Hajiya, idan na siya awara nan dubu biyu Allah ya ƙona ni, na rantse da girman Allah sai an damun da kuɗi na. Ya za a kayan abu guda shida, mahaukacin ina ne ni, haka ake yi. wallahi sai an kawo kuɗi na ga ta nan zan ba mai delivery ya dawo miki da abai ki samun kuɗi na ofe ina wanda na tura miki ki dawo da kuɗi na yanzu yanzu ba ni account number ki saurin me kike yi haba Allah ko ma ki je ki zauna ku ban san me yasa kuke haka ba calm down Ki calm down mana, saurin me kike yi? Ha? Ki ba hankali ya rubuta abu. Yara da yawa suna so iyansu su rinka siyan musu abubuwa, amma ba su san yadda za su tambaya ba. Ba nuna muku abin da kuskuren da suka yi. Ba ina so mu je wurin ice cream. wai ke islam kullum baki da ake sai dai a je a sha ice cream to ki bari gaya miki banda kudin da zamu je wani sha ice cream yanzu yadda zamanin nan ya canza kowa na ciki na abinci ake yi banda wannan kudin da Allah yawa ki fike ban wuri da Allah please haba kun ga kuskuren ko to ba ni nuna muku yadda ake yi alaikum assalam kana linke kaya kawo kawo ka zauna ai haka an yi ma gaskiya to Allah ya maki albarka islam Allah ubangiji ya maki albarka abinda ake so yara suna yi kenan Bari, eh? in muka gama za ka kai ni a yi ice cream? Kwarai da gaske gama yanzu nan zan je kai ki na sha ice cream. ai in dai kina taimakan iyayenki to ba abin da iyayenki ai ba za su maki ba isma <laughs> kai gaskiya na ji daɗi a'a masha Allah masha Allah kun ga yanzu yayi da mu je mu sha ice cream haka za ku rinka ma iyayenku on don an hako